Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud lalu amurka ta fitar da wasu bayanan sirri a ranar juma'a waɗanda suka nuna cewa yarima muhammad bin salman na ƙasar saudiya ne ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar washington post ɗin nan mai yawan sukar lamirin gwamnatin ƙasar wato jamal kashoji wanda ya game da ajalinsa a ƙasar turkiya rahoton ya jaddada cewa abu mai kamar wuya ne a ce an gudanar da kisan ba tare da umarnin yarima salman ba an da yaudari kashoji ne ya shiga ofishin jikadancin saudiya da ke santambul a ranar biyu ga watan oktoba 2018 a ƙasar turkiya inda wasu jami'ai da ake zargin suna da alaka da yariman suka kashe shi an dai yi gunduwa-gunduwa da gangar jikinsa kuma har ya zuwa yanzu ba san inda burbushinsa yake ba daga baya dai hukumomin riyar sun amsa cewa bisa kuskure ne aka kashe kashoji a wani yanayi da aka yi dauki ba daɗi amma dai sun musanta cewa yariman salman na da hannu a ciki tun daga karshen shekarar 2018 rahotannin kafafen yada labarai suka karkata hankalinsu kan rawar da yari musulman wanda aka fi sani da mbs a takaice taka a kisan dan jaridar ita dai ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta ce ba za ta lamunci duk wani batanci da karerai da rahoton na amurka ya kunsa ba tana mai cewa yana dauke ne kawai da kurakurai shugaban amurka joe biden ya kai ziyara jihar texas don gane wa idansa girman ta'adin da tsananin yanayin sanyi ya haifar lamarin da ya sa miliyoyin mutane suka fuskanci katsewar wutar lantarki da ruwan sha a gidajensu yayin da ake fama da annobar coronavirus a ranar juma'a biden da mai ɗakinsa jill biden sun kai ziyara ɗakin adana abinci da wata cibiyar kiwon lafiya da ke houston birni mafi girma a jihar ta texas akalla mutum arba'in ne suka mutu a lokacin da yanayi na tsananin sanyi ya ratsa ta jihohin kudancin amurka tsakiyar watan nan na fabrairu jihar texas ce dai tafi makuwa daga wannan sanyi da ba a saba ganin irinsa a yankin ba wanda ya haifar da katse wutar lantarki ya kuma sa bututun ruwan famfo suka daskare suka fashe lamarin da ya haifar da kwararar ruwa a gidajen jama'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar da ke binciken manyan laifuka ta fbi a amurka tana sa ido akan masu ayyukan ta'addanci na cikin gida wanda ka iya zama barazana ga ginin majalisar dokokin kasar a lokacin da shugaba joe biden zai gabatar da jawabinsa a gaban gamayyar majalisun dokokin amurka a wata mai zuwa kamar yadda wani babban jami'in hukumar ta fbi ya bayyana jami'in ya ce mun damu da cewa masu ayyukan ta'addanci na cikin gida za su iya yin bore ba wai kawai akan sakamakon zaɓe da suke kalubalanta ba amma da mika mulki ga wata gwamnati da suke dasa aya a kanta jami'in na fbi da ya nemi da kada a ambaci sunansa waɗannan kalamai nasa na zuwa ne kwana guda bayan da makaddashin shugaban 'yan sandan ginin majalisar dokokin amurkan yi gargaɗin cewa mai yiwa gungun tsagerin da suka yi bori a ginin majalisar a ranar shida ga watan janairu waɗanda ke goyon bayan tsohon shugaba donald trump su nemi su ta dabam a ginin a lokacin da biden zai yi jawabin nasa jami'an da ke ba da shawara a fannin lafiya a nan amurka sun amince da wata allurar rigakafin cutar covid-19 da ake yi sau daya wacce kamfanin johnson johnson ya samar wanda har ila yau ake tunanin zai sauƙaƙa yadda ake yaƙi da annobar a ranar juma'a kwamitin hukumar da ke sa ido kan abinci da magunguna ta fda a nan amurka ya amince da a fara amfani da maganin na j&j yana mai cewa za a iya fara ba manyan mutane ana sa ran hukumar ta fda za ta yi maza-maza ta bi shawarar wannan kwamiti yayin da wannan allura ta j&j za ta zama ta uku kenan da aka amince a yi amfani da ita a nan amurka ana tunanin za a samar da wasu miliyoyin allurar nan da ranar litinin mai zuwa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba matsalar tsaro ne a jihar Kebbi, jihar da a baya ta fi kowace jiha zaman lafiya a Najeriya. A baya dai babu jihar da sojojin Najeriya ba sa aikin samar da tsaro a cikinta illa jihar Kebbi ɗaya tilo, kafin daga bisani ita ɗin ma ta bisahu. A yau za mu tattauna ne da mai martaba sarkin zuru, wanda tsohon babban hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya. wato Major General Muhammad Sani Sami mai ritaya. Musamman ganin cewar matsalar tsaro daga masarautarsa ta fara bullowa a jihar kebbin Da farko na tambayi mai martaba sarkin na zuru General Sani Sami ko menene yake jin ya haddasa wannan matsalar tsaro tun asali? Mun da ka muna cikin koshin zaman lahiya a jihar mu da kuma a nan kasa ta zuru a cikin jihar mu mun kowa zaman lahiya ta duka mutane su dauka cewa kila don yawan sojoji da muke da daga zurure ko kuma wani abu shi ya sa muke samun wannan zaman lahiya duk da haka saboda adalci ne da eh, yi ma mutane abubuwan da ya kamata da sauransu don muna da kabilu da yawa a nan kasar zuru muna da mahi yawa daga karkari kamar yadda kan sani muna da hausawa muna da fulani muna da yarbawa muna da igbo muna da tv ba abin da ba mu da nan muna na zaune lahiya kuma kamar yadda kan sani ne kawai muke da addinai guda biyu din nan amma duk da haka muna na zaune lahiya ba abin da ke damun mu daga baya ne aka samu wannan ko siyasa ne ko ne ke faruwa ne kasan mutanen mu a nan kasar zuru su yawancin su manoma ne to akwai karancin hirayen noma saboda haka yawancin su suka kaura su je wasu jihohi kamar makwabtanmu a zamfara muna da mutanen mu ba dubbai a wurin to abin da ya ba mu mamaki sai <clears throat> aka koro su tsakar rana ko siyasa ce ko ne ba dai suna faukada ko wani abu bane aka koro su daga wurin suka ya kayayyakin su duka da wasu an kakkashe wasu an dauke diyansu wasu an yi abin nan da iyalinsu da sauransu din nan duka da shi yasa wannan ta faru da sau uku kenan daga zan fara mun ɗauke su sun hijira ne daga farko to mun rubuta na gwamnati ba sau ɗaya ba sau biyu ba saboda agaza musu inda sun rasa komai da komai daga can su zo su zauna wasu wurare ci gaba da dan sana'a da suka sani na noma dai haka bai samu da wuri ba ina tsammanin shi ya kawo nan dan baraka dai aka samu wasu sun hara ta da zaune tsaye suna kiran kansu yan sa kai su suka sa kansu sun kare kansu dole su nemi abinci da sauran su gina duka mun tashi tsaye mun ta yi tsakaninmu da allah sun kuma sun muna ladabi eh, gwargwado ba shiga kashe-kashe ba sai daga baya kuma aka hor musu daga kasar zamfara a nan boda ana ta kakkashe mutane daga baya sunan ya tashi tsaye su ma suka yi kamar ramuwa ne ko ne ne amma dai mun hana abin ya tabarbare abin ya yi muni a wani lokaci amma yanzu dai ya sauki kwarar da gaske ina mun tashi tsaye muna ta abin da ya kamata mun mutu iri-iri kuma mun tuntubi mata makwantanmu mun zauna da sarakunan mun tattauna abubuwa din duka abubuwa sun sauke da na mai martaba idan kace misali a baya an koro mutanen daga zamfara misali takamaimai su wane ne suka koro mutanen daga zamfara ba zan ce da sanin gwamnati ba ko menene wurin inda suka zauna din da san sun dade suna noma wasu sun samu dan arziki eh, daga baya cashe kila tsakanin yan kauyuka din aka fara yan fadashe-fadashe daga nan kuma to sani ba da gwamnati ta da mataki nan da nan daga can kila da abun sauki to sai aka bari abun ya dan lalace ina tsammani da ƙauyuka ne inda suke zaune din don a wasu kawuruka ma akwai waɗanda 'yan mutanenmu na zuru suke dagace suna masu unguwa da sauransu an san su sun dade kwarai da gaske amma abin ya ba mu mamaki kwarai ke da tsakanin kauyuka eh, ne suka fara wannan na'am ko ba kwa jin ko irin waɗannan 'yan bindigan ne na zamfara waɗanda ki su ba sa bambanta ko da ɗan gari kusan kowa dai inda yana da abubuwan hannu za su zamfar masa to daga baya muka samu wannan kuma cikakken labari din Eh, mutanen zamfara eh, su suna da masu sace-sace din na suna da gunan duka kowa suka gani ba su raga ma kowa suka horma mutanen mu kuma aka ce suka kashe su da dama fa da dama da iyalansu aka yi ta banza da su da sauransu din nan duka ah, so wannan ka kwai shi. To mai martaba idan muka duba batun sha'anin tsaro a masarautar zuru a baba mm. nan an yi ta koke-koke ganin yadda abin yake ci gaba ya zuwa yanzu wani hali ake ciki ne to ya abin da muke ciki yanzu abin mamaki na yanzu wurin kwana goma kenan muka samu wani mummunan rauni a nan mu daga zan fara kuma akwai wani kauye da ake kira a nan kasar bena a jihar jihar wasagu aka samu aka ce fulani ne suka hito da yawa daga can fara suka farma wannan ɗan ƙauye din kusa da boda mutum ishirin da shidda aka kashe gawai wace na nan duka suna da hotunansu su. da sojoji guda biyu aka kashe da motar soja aka kona wadda take dauke da irin babban bindiga nan da kuma matan aure wurin guda tara aka ɗauka aka tafi da su har yanzu ba mu da kwan labari daga kasar zamfara da duk wai suka yi. To ranka daɗe a wannan wuraren ba jami'an tsaro ne? To akwai ba cikin wannan kauye inda ta faru ba ne muna da sojoji a garin Bena. ma'anan wannan da da aka ajiye su a wurin ta faru ko ina ne za su iya shekawa su su eh, agaza ah, da sauransu duka amma wannan bazata da ta same mutum na abu ya ba kowa ba masu eh, wayannan mutanen mazauna wurin duka da karkari ne an ce suna shirye-shirye za su je bikinsu da suka saba na shekara da shekaru din na a wurin sai mutane na ko sun samu labari na ko yaya ne sai suka zo suka fado musu kawai daga nan boda kawai Akwai ta kashe mutane akwai ta kashe mutane mutum ishirin da shida wannan ɗaukan alhaki ya yawa ba su da bindiga ba su da abun kare kansu da sauransu aka kakkashe cikin. am ranka daɗe kai general ne a gidan sojan najeriya kana da masaniya sosai akan shanun tsaro am baka jin irin wannan kisa zai haddasa kuma wato ramuwar gayya nan gaba to abin da muke gudu kenan <clears throat> na dai sa kwamiti an je har kauye dai a bincika mana ya faru duka kuma mala duka sun kawo mini rahoto ta cikin da ka kashe mutane nawa suka samu rauni wani suka asibiti ka baya da muka samu ɗan jita-jita kila wai wasu suna so a sama musu guduma su kai ramuwar gayya kenan to amma wannan mun hana da mun dage mun ce da Allah a yi hakuri Allah ne ta wannan kuma a yi hakuri da abin da ya faru da sauransu abin da ya lafa yanzu ba mu san nan gaba ba. Na'am a rahoton da aka kawo maka kamar takamai maza mai sanin adadin mutanen da aka kashe da wanda suka ji rauni da kuma barra da aka yi na kone gidaje da sauransu? To masu sauraro sai a biyo mu a shiri na gaba domin jin waɗannan amsoshi da mai martaba ya bayar. Yanzu kuwa a madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari a wannan lokaci dai mun ziyarci fadar mai martaba alhaji muhammadu age usman wato oseshi na alushi da ke karamar hukumar kiyana a nan jihar nasarawa ni ne naku mai gabatar da wannan shiri sadiq abbas nake cewa sai ku gyara zama mai martaba ba tare da bata lokaci ba za mu so ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta naka yau masarauta allah ya sa na gaji iyaye na yau wanda na fahari wanda zan ce zan ba da tayar kaɗan aloshi an kafa aloshi 1230 AD wanda iyaye na sun tashi daga kwararrafa sun zuwa ida daga ida allah ya sa wajen da muke zun mun mallake wajen ya zama namu bakasudi zuwa ne a lago ne wanda a kwararrafa ma iyayen mu a lago ne wanda muna taro da kabilu da yawa bisa ga wannan halin da musa kanmu wanda mu yi so nan halo shi yau hali wanda shugabanci wanda allah ya sa kowa ya yi shi ne zai zama shugaba kuma a dalilin wannan allah ya sa mu samu muhawara da yan mu wanda mu haɗu a can kuma allah ya sa a dalilin wannan mu tashi musu ka'ida kafi hali bai yi ba wanda hali bai yi ba magana shugabanci kuma allah ya sa kuma mu bari can da ba ta dadi ka san zamani da idan nan kamar yanzu yana ina kenan idan yana kogi wadda daga wajen da mu tashi mu zo makodi kafin makodi mu iso wajen da muke yanzu to mu sun shugabanci wanda waye zai zama shugaba kuma allah ya sa yake-yake kuma allah ya sa aloshi jarumi ne shi duk waje wanda ya zama lago wanda ana kira shi alago to allo shi ne ya kwace yanci mutumin alago ya zo wannan kasa a tayar ya nuna cewa idan yaki ya tashi to allah ya sa jarumi kwa bai kasa to shine mu haya da lago daga ruwa haya shi na mai mu samu bawa wanda allah ya sa yaki zai ci mu kuma allah ya sa an yi dabara na na yaya na da mu biyo ta kasan ruwa da mu shigo sai mu sa bawa na ya rufa wannan rami da dutse yan mu da suke zuwa na kwashe mu mu bata mu haya kan ruwa sai sun gama hakan can kayan ruwa wani bai ciwo ba an bi mu kuma zuwa makodi don a kwashe mu a yake mu Allah ya sa kuma jari jarumi kamar yadda na fada ya ke raba ruwa kashi biyu in ka je makodi yanzu akwai sarka sarka wanda mu ja ruwa sai ruwa ya ja biyu da ya ja biyu shi ne yake karshe ya ce duk wanda zai wuce kada duba baya kuma sarkin kuma yana baya ya wuce da mutane kuma zuwa haya wani zon to ni zan ce aloshi mu jarumi ne saboda jarumi shi ne mu yi hikima da ganye iyaye wanda allah ya ba da shi shi ne mawaye duk kuwa raba zuwa nan kasa nan gaba da yau so aloshi ya shacanta wanda za a yabo mata a yanzu haka ina ganin takaitaccen wanda zan ya da shi tayarin aloshi kenan yanzu kaman eh, mai martaba kaman kai sarki na nawa kenan yanzu ne na goma sha takwas saboda sarkinmu wanda allah allah ya daida shi suna daidawa daidawa ne allah ya sa muna ka goma ne ne na sha goma sha takwas kuma na samu sarki ranar 22 watan shida na alifin tara da goma da 2010 a yanzu allah ya kai mu ba da babbar lokaci ba na kai wannan wata da biyar zai shiga shekara goma kenan a sarrafa shin garin aloshin nan kabilu eh, alagai ne kawai a gurin ko kuma akwai wasu kabilu da suke zama da ku a gurin eh yana lakika akwai kabilu wanda suna tare da mu ba wani gari da za a yi shi cewa mutum ya zama kabilu daya mu ma muna nema karuwa kowane kabilin da yake so ya zauna tare da mu suna da yanzu muna na tare da su akwai fulani akwai tibi akwai warawa akwai duk sana da yawa tare da mana. to kamar wannan gari na ka menene ya shahara a kai ma'ana kamar me aka san wannan gari da shi shin harkar noma ne kiwo ne ko farauta ne ko me kuka shahara a kai. duka muna yi dalilin duka muke yi shine allah ya ba mu eh, eh, bina nashi wanda allah ya ba mu ta ne dai abinda mu mutar da sha can allah ya sa mu samu dutse wanda aka haka mai da shi mu yi wannan lokacin dutse mu yi wannan a duniya masu sani barat kenan mu haka barat zuwa alif da tara da tasa'in zuwa 2005 har yanzu barat yana nan amma yana da wuyan samu ma muna allah ya sa fulani suna na da masu gari duk suna kiwo allah ya sa kuma gari gona ne sosai ana noma sosai noman shinkafa noman wake waken soyabin ana noma doro da mai duk ana samu da rogo ma ana samu sosai kasan noma ne sosai kuma muna gayyace mutane wanda suke so noma su zo don ba su wuri su yi noma to yanzu bari mu kara duba irin kalubale ko matsaloli da wannan masarauta naka take fuskanta shin kamar waɗanne irin kalubale ne kuke fuskanta a wannan gari naku to kalubale dai a duniya ne gaba da abin ya shafa dalilin duniya gaba da shine a yanzu zamani da kowa zai ji abin da zai kwanta waje yi barci tashi amma zamani yanzu ba shi amma mu ma mun gode saboda kukwar da ake yi na hada kai shi ne muna samu dama dama ma ba kuwa kowane lokaci ba wanda yake kwata rufe ido biyu ya ba shi a ko'ina saboda tunanin yadda za a bar da ku ko za a tar da ku wani anytime ba ci mutuncin mutane so mu ma muna shiga muna ba da hankuri kuma mutane suna da na shi ne muna da samu dama dama zama da juna ba ku da kamar matsala kamar na ruwan sha ko makaranta ko asibiti haka ko akwai abun bai kai kai ba maka muna kuka ma gwamnati kullum sai dai su ce mu hankuri ba ka ba makaranta ruwa ina shi a kowane site da dam da sun yi wanda muna ganin kama firagun za su taimake mu kuma daga lali yanzu mu ji cewa an cire wani kwangilan akwai site na wani dam da an fara ba gama ba kuma muna da matsala na ruwa sosai da makarantu sosai ba abun bai kai kamar yadda na fada amma muna kan babban murya cewa muna kuka kan wannan in za a taimaka mana a taimaka mana kenan wace kira za ka yi wa gwamnati game da waɗannan matsaloli da kake magana kan matsalolin kenan muke kai kamar yadda kana tambayoyi shi gwamnati kowane lokaci yana kara da jirido yana ji rediyo wanda kuma gwamnati wanda zai sashi cewa zai taimake mu in ya ji wani ababe zai samu himma wanda zai mana taimako hanya ma ba shi hanyar koyuka ba su mu kuka muna kayan rubuce-rubuce na nan in wani gwamnati zai saurare mu allah ya taimaka mana da za a yi mana To bisa la'akari da irin kalubale da al'ummar garin aloshi suke fuskanta sai na garzaya ofishin kwamishinan kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar Nasarawa Alhaji Yusuf Aliyu Turaki. To shin wani irin mataki gwamnatin jihar Nasarawa take kasancewar ma'aikatar kaci take da alhakin bunƙasa cigaban al'umma? To alhamdulillah muna wa Allah godiya da ya kawo mu wannan karni a karkashin wannan gwamna mai mutunci mai faɗan gaskiya mai kuma kare gaskiya gwamna abdullahi sule dama yana da kudiri na duk aiki da aka fara kamin zuwan shi da ya karasa su abinda mutanen aloshi na kokawa a kai tun da shi gwamna duk abin da zai amfani jama'a shine abin da shi yake so to haka ma aikin su da na maganan rashin ruwa da maganan hanya duka in allah ya kai mu za a yi su dama mun ba da kudiri ma shi gwamna na wannan aiki to mana ana ta kokarin yadda za a yi aikin kenan shine wannan ciwo da ya addabi duniya ya zo to da ciwon ya zo kuma bayan da za a yi ci gaba don haka an dan saurara ga kuma ruwan sama a yanzu to dole sai in ruwa ya kare in Allah ya kai mu karshen damina za a fara ayyukan insha Allah mun sani tun da abin daga wannan ofis. Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima.

Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. je zancen ta. Mata ku zo ku je zancen ta. Sabira yau ga albishiri. Mansur kana so in fahari. Goran ki ce mini ma fafari. Bayan farin ma har kwari. A yau zan yaba mai annabi. Quel est

Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.